baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. Guguwar girgiza sarakuna da masarautu da shugabannin siyasa ke yi na ci gaba da yaduwa a arewacin Najeriya. ko baya ga jihar Kano da yanzu haka mutane biyu suke da awar sarautar ta Kano daga fada biyu a wurare daban-daban. Wata sabuwa ta bulla a jihar Sokoto, cibiyar daular Usmaniya kuma jagorar masarautu ta Arewa. Duk da yake dai ba sabon abu ba ne, lamarin ya soma ne tun hawan wannan gwamnati mai ci ta Ahmad Aliyu. inda raɗe-raɗin wani yunƙuri na cire sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad ya karaɗe ko ina a jihar musamman la'akari da irin rashin jituwar da ke tsakanin sarkin da Ahmad Aliyu da ke takarar gwamna a lokacin da kuma mai gidansa sanata Aliyu magatakardawa mako. To sai dai tun a lokacin gwamnatin ta Ahmad Aliyu ta fito karara ta musanta waɗannan raɗe-raɗin. To amma kuma ta tuɓe raunin wasu manyan sarakuna goma sha biyar, akasarinsu duk 'yan majalisar sarkin musulmi ne, wasu ma suna cikin masu naɗin sarkin. wannan lamari ya ƙara zafafa shakku kan makomar kujerar ta sarkin musulmi har ya zuwa makon jiya inda kwatsam aka ji majalisar zartarwa ta jihar ta yi matsayar yin sauyi ga dokar ƙananan hukumomi ta jihar wacce ta shafi majalisar sarkin musulmi kwamishinan shari'a na jihar barista nasir muhammad binji ya yi bayani kan matsayar da aka cimma a wurin taron na gwamnati. ta zauna a mitin nata na biyar na wannan shekara ta shekara dubu biyu da ashirin da hudu kuma cikin abubuwan da ta gudanar da amincewa da yin gyara ga dokar ƙanana hukumomi ta jihar sokoto ta shekara ta dubu biyu da takwas wato a ƙarƙashin sashi na saba'in da shida kashi na biyu wanda ya shafi naɗa a uwayen ƙasa da hakimai a jihar sokoto wanda yake an daidaita shi ga wanda tsari yake a inda aka yi ko kuma a inda aka al'adanta a tsarin shi ne yanzu da sarkin musulmi ita za ta gabatar da bukata ga gwamna domin nada waɗanda ake so a matsayin kowayen ƙasa da kuma hakimai ne tsarin wanda yake to amma dokar ta 2008 ta nuna cewa a damar naɗi tana ga majalisar sarki musulmi wanda kuma wani abin yake damar naɗi tana ga gwamna ita majalisa ta sarki musulmi za ta gabatar ne ga gwamna domin amincewa da kuma naɗawa wanda idan kuma ya samu amincewa da na majalisar dokoki da jihar sokoto tsarin zai dawo yadda aka al'adance shi cewa majalisar sarki musulmi za ta gabatar da bukata na neman amincewa da kuma nadawa daga gwamna a mukamai na uwayen ƙasa da kuma na hakimai a jihar Sokoto. Lamarin dai ya ƙara ƙamari ne lokacin da aka ji mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima. Yana ba da saƙon gargaɗi ga mataimakin gwamnan jihar Sokoto da ke halartar wani taro a Katsina kan matsayi muhimmanci da kuma buƙatar kare martabar masarautar da kuma musulmi. And to the Deputy Governor of Sokoto, I have a simple message for you. Yes, the Sultan is the Sultan of Sokoto, but he is much more than that. He represents an idea, he's an institution that all of us in this country need to jealously guard, protect, promote, preserve and project for the good of our nation. Ba wannan ne karon farko da mataimakin shugaban kasar ya taɓa baiwa gwamnatin jihar Sokoto yin shawara akan martabar masarautar ba. Domin kuwa tun a wancan lokacin na farko da aka fara baza jita-jitar ya yi tattaki har zuwa Sokoto da wannan saƙon. Kira shi gwamna akan koyaya zai ya girmama sarki ya mutunta sarki Patron Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria but in the West African sub-region in the Muslim world. Duk da yake dai a wata sanarwa da ta fitar kan wannan batu, gwamnatin jihar Sokoton ta ce ba ta da wani yunkuri na cire sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad daga kan kujerarsa. To amma kuma ta gabatar da ƙudurin dokar da zai yi gyara domin baiwa gwamna damar naɗa sarakuna a jihar a maimakon majalisar ta sarkin musulmi. Ɗan majalisar dokokin jihar Sokoton Abubakar Shamaki ya bayyana abin da ƙudurin dokar ya ƙunsa. Mu a majalisa jiya lokacin da muka dawo daga hutu muka fara zama an gabatar da ƙudurin doka wanda ya shafi ƙananan hukumomi da kuma yadda ake naɗa. A uwayen ƙasa da hakimai babu wata ƙudurin doka wadda ta shigo mu wadda ta jibanci taɓa mai alfarma sarkin musulmi shi wannan ƙudurin doka ɗin da ya jawo ku ce mi ya kumsa ainihin ta kamar mine ne a rubuta cikin shi wannan ƙudurin doka game da batun naɗa sarakuna uwayen ƙasa wanda ƙudurin doka a wajen sarakuna ya ce mai alfarma sarkin musulmi shi zai zaɓo mutum uku ya tura ma gwamna inda gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a dama mai alhama sarki musulmi ya naɗa wannan dokar dama haka take ita babu wani gyara inda ɗan bambanci yake kawai na wajen harkar hakimai inda can da hakimai ana yin su a matakin ma ƙananan hukumomi to daga baya aka yi gyaran doka aka dawo da ita a majalisar mai alhama sarki musulmi su kansil members su za su duba mai alfarma sarkin musulmi ya nada to shi aka ce da uwayen ƙasa da hakimai duka mai alfarma sarkin musulmi zai dubi waɗanda cancanta mutum uku a tura ma gwamna ya yi tikin ɗin guda wannan shi abin da an ka kawo gaban majalisa kuma shi na jiyan muka yawa karatu na ɗaya da na biyu kuma aka tura shi ga kwamitin da ke kula da harkokin ƙananan hukumomi domin su je su duba su kuma ɗauko bayanai da ra'ayoyin al'umma a kawo mazaunin majalisa domin a tabbatar da wannan dokar ko kuma duk ra'ayin da aka samu na al'umma ya eh, aka dawo shi na majalisa za ta aiki to ina batun da ke cewa dokar ta ƙunshi baiwa gwamna dama na ya ci da sarkin musulmi ba gaskiya ba ne babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taɓa hurumi na mai alhurma sarkin musulmi asali ma abin da nake gaya maka ko waɗannan naɗa waɗannan hakimai wurin mai alhurma sarkin musulmi za a kai takarda ta application shi zai tace mutum uku daga cikinsu a yi recommendation da can a turo ma gwamna cewa ga waɗanda muka ganin sun hi cancanta daga cikinsu gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a turo ma mai alhurma sarkin musulmi ya je ya naɗa amma babu inda an ka ambaci wani ƙuduri na cewa a gwamnati tana da damar da za ta cire sarkin musulmi in fact duk abin da zai taɓa wata alfarma ta sarkin musulmi ba cikin wannan kudurin doka wannan dambarwa ta jihar sokoto da ta kano da ma yadda siyasa ke ƙoƙarin yin tasiri a rikicin gwamnonin jihohi da masarautu a cewar mai sharhi kan lamuran yau da kullum farfesa bello muhammad bada wani babban koma baya ne da ke ƙoƙarin zubar da kima da martabar masarautu a ƙasar. Ba alheri ba ne ga al'adarmu ba alheri ba ne ga addininmu. Sarkin musulmi ba ƙaramin duk waɗanda kake gani a gehe ko'ina. A Shehu Usmanu Fodo ya ba su tuta da sakkwato suke kuri. To idan aka ce duk yadda aka yi aka ce hankuri da tunani aka ce mu ya kuce muna a sakkwato saboda hushi da biyan bukata al'amarin da siyasa ya kawo wanda mun san wannan yana ruguza arewacin najeriya kuma yana ruguza najeriya ai ko kasar nijar da an ka samu matsala ta juyin mulki cikin sarakuna ai sarkin musulmi kadai a sarkin da an ka sa ya tafi can saboda alaka ta tarihi wadda ke tsakanin daular usmaniya da kuma waɗannan ƙasashe kuma haka ne a ko'ina ba ƙaramin abu ba ne da bambancin siyasa da komi da ka gani kowa yana girmama masarautar sarkin musulmi tun da ka ga mutane da jaridu suna ta maganganun nan dole akwai in ka ga hayaki to ba shi zan ga hayaki zan babu wuta eh, wannan shi ya tashi hankali muna fatar abin ba gaskiya ba idan yau wanda annan bisa halifa ta sarkin musulmi shi ma ishe ta yayi kuma ko bayan wucewa ta wannan masarauta tana na haka nan to shi yasa ko da akwai saɓani ya kamata a iske cewa ita gwamnati ta yi dogon tunani canje-canjen dokoki na naɗi da makamantansu ba magani shi ta irin waɗannan abubuwa ba 'yan siyasa suke sa sarakuna siyasa Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilin sashen hausa muhammad nasir sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc